a yanzu north east ba su ne suna da eh, justice of the federation ba da oh. national secretary na party saboda haka suna da wannan manyan matsayi guda biyu idan ana so a yi balance wato a yi adalci ya kamata north central ne a takaice dai in ka duba performance na yadda mu mutanen north central gaba daya yadda muka fitar dari bisa ɗari muka marawa shi eh, president eh, muhammad buhari wannan ya nuna cewa for the first time na central mun fita da murya daya mun goyi bayan wannan party na ban ga wani wanda ya cancanta ya samu wannan matsayi na senate president da ya fi senator george akume ba shi ne leader na minority a duk sauran kasashen eh, eh, kasashen duniya inda party mai minority ta ci zaɓe kuma ta zama ita ce leading party automatically ya shi minority leader zai zama leader na wannan eh, senate idan ana so a yi adalci a wannan maganar shugabanci na senate president ba zone da ta cancanta ta samu kamar north central sai dai kuma tsohon gwamnan jihar yobe senator bukar abba ibrahim ya ce bai ma kamata uwar jam'iyyar apc ta saba ki wurin zaben shugabanni a majalisar ba majalisar ne na hausa da nasarar ba yara ba ne ba za ka yasa wani zai zauna ya ce ku dauki wani ya zama kaza ka dauki wani ya zama kaza amma sun ba da shawara ba laifi amma dai yawan shawara nasu ba dauka za a yi ba za a yi amfani da su ba ina wani wani tsohon duba ga wanda ya dace ta zama conference president da sauran offices na cika haka din yafi ganin yadda ko kawai na dan mukamai a majalisar tarayyar ke kara yin zafi daya daga cikin kusoshin jam'iyyar na ƙasa injiniya Buba Galadima ya ce kusan a iya cewa a makaro ni da ana waso ne ai tun kafin ai ma zaɓuɓɓuka na kowanne da jam'iyya ta fito da tsari Allah ya ba mu gwamnati abu kaza zai fito a kaza to a gani na mun yi sake a jam'iyya har aka yi zaɓuɓɓuka kuma bayan an yi zaɓuɓɓuka ba mu fito da wannan tsari ba na sadar da mukamai illa iyaka mu Allah ya ba mu fahimta ya ba mu haɗin kai da zumma cewa kada fa ga baki ɗaya mu rasa mukamin nan waɗansu su ɗauka a banza a masa. Ita dai jam'iyyar APC ba ta da rinjayen kashi biyu bisa uku na sanatoci ɗari da tara don tana da guda sittin ne yayin da PDP ke da guda arba'in da tara. Saboda haka duk wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya na da buƙatar ƙuri'u hamsin da shida ne kacal. Ganin yadda APC ke kwangwakon baya wurin haskawa 'ya'yanta wanda za a zaɓa. Na tambayi tambayi sanata bukar abba ibrahim shin ko baya tsoron ayi barasuwa kowa ma rasa a ba na jin tsoron haka in allah ya yarda kamun ranar shida na wannan wurin mai zuwa jun kenan sati ɗaya kenan bayan an rantsar da shugaban kasa jihar muhammadu buhari da gwamnati a lokacin da aka yi inaugurating nasu gaba daya a majalisa da za su da mutum daya a sanar mutum daya a house su zama senate president da speaker sanata bukar abba ibrahim kenan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja